يحبها في كتابه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الأحاديث الصحيحة ألا فعرفوها وتنبهوا لها والتزموا بها طيلة هذه الأيام طيلة أيام وليالي هذه الشهور لتفوزوا بحب الرحمن جل جلاله فمن أحبه الله تعالى فقد فاز فوزا عظيما وإن من هذه الخصال المحبوبة إلى الله تعالى الآتية أولها الإحسان وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثانيها التوبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يفرح بتوبة عبده كما قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده رواه البخاري ثالثها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلوة الأمر صغيره وكبيره قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري رابعها التقوى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين والتقوى هو المخرج من كل ضيق والكفارة من كل سوء وسبيل الأجر العظيم ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بملازمته كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت خامسها الصبر والدعاء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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين والصبر كما قال صلى الله عليه وسلم ضياء ثالثها التوكل على الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والتوكل سبيل الرزق والكفاية في المعاش والمعاد لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح دفانا رواه ابن ماجه تابعها العدل والقسط وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وقد قال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا ثامنها الطهارة قال تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان سادسها وآخرها الجهاد في سبيل الله تاسعها وآخرها الجهاد في سبيل الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فإن التزلتم فإن التزلتم بهذه الخصال صرتم حقا ممن يحبهم الله تعالى ويحب الله تعالى فيا فرحتكم في حياتكم ومماتكم وما أعظم منزلتكم عند مليككم الواحد الديان جعلني الله وإياكم ممن استوجب حبه بالالتزام بهذه الخصال الطيبات في الأشهر الحرم وغيرها وفي كل لحظة من لحظات حياتنا الفانية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Oh you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings Today is the first Friday in the month of Dhul Qa'dah, one of the three consecutive sacred months in Islam. We are all aware that righteous acts and duties are more loving to Allah subhanahu wa ta'ala in various periods. And Allah subhanahu wa ta'ala had categorically mentioned that he loves some acts and those who do them in the glorious Quran and the Prophet sallallahu expatiated and explained the reward of such activities. I therefore call upon each and every one of us to know these attributes, this act that Allah says He loves those who are committed to doing them. Let us know them. Let us always remember them. And let us commit ourselves to doing them throughout the days and nights of the sacred month so that we succeed in gaining the love of all merciful for whoever Allah knows, he had really succeeded with a great success. This act, our uh, number one, al-ihsan. Al-ihsan, perfection of whatever you do, as well as being kindness to all and sundry. Allah says, feed, give out for the sake of Allah and do not take yourself to places that may ruin you. Do good, for Allah loves those who do good. The Prophet ﷺ explained al-ihsan as perfecting whatever you do and as if Allah is, as if you are viewing Allah subhanahu wa ta'ala and if you cannot reach that stage in perfection behave and worship Allah subhanahu wa ta'ala as Allah is watching you. The second is repentance. Allah says, indeed, Allah loves those who are oft repeat, repenting to Him. The Prophet ﷺ said, Allah is more happier when a servant repents to Him than somebody who lost his mount in a desert and after he became despaired Allah returned that mount which contains his food and whatever he needs in the desert this man is very happy Allah is saying the prophet is saying Allah is more happier when you repent than this person the third of this is obedience to the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah says, tell them if they in, if indeed you love Allah subhanahu wa ta'ala, then follow me. Allah will love you and forgive you your sins, for Allah is oft forgiving, most merciful. The Prophet sallallahu alaihi wasallam also said that each and every member of my ummah shall be admitted into paradise except those who refuse the admission. They ask him, how can somebody refuse to be admitted to Al-Jannah? The Prophet said, whoever is obedient to me shall enter paradise. And whoever is disobedient to me, he had really rejected the admission into paradise. Number four is piety. Allah says, Man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul Whoever fulfills his covenants, his commitments and promises is the one that Allah loves. Whoever is pious, Allah indeed loves the pious. Piety is the way out of every difficulty, is the expiation of every sin and it is the way for every great reward with Allah subhanahu wa ta'ala that is why the prophet sallallahu alaihi wasallam commanded us to always be in the state of piety ittaqillaha haythuma kunt fear Allah wherever you find yourself number 5 is patience and prayers to Allah subhanahu wa ta'ala Allah told us about many of the Prophet who endowed all hardship and difficulties in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala and he said wallahu yuhibbu sabirin Allah loves those who are patient and he told us that in their patience they kept on calling Allah subhanahu wa ta'ala to come to their aid and to forgive their sins and their atrocities against themselves and that he should make them steadfast and deliver them against the unbelievers. Allah answered their prayers and provided for them the reward of this one and the better reward of the hereafter for he loves those who do good. Patience is one of the primary acts of righteousness. The Prophet ﷺ told us that patience is light that will illuminate your way so that you reach and attain success in whatever you need. Number six is at tawakkul ala Allah. Depending on Allah subhanahu wa ta'ala in all that you do. Allah says, فإذا عزمت فتوكل على Allah when you are resolved in doing anything depend on Allah subhanahu wa ta'ala for inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah loves those who depend on him dependence on Allah subhanahu wa ta'ala is the real gateway for sustenance and for provid providence here and in the hereafter the prophet sallallahu alaihi wasallam said if you will depend on Allah subhanahu wa ta'ala the way he should be depended upon he will have provided for you the way he provides for the the way he provides for the fire the way he provides for this and for this thing that they live early morning with nothing in their bellies but they will never come back home except that they are uh, they are satisfied. Number seven is justice. Allah says, whenever you judge, judge with justice. For Allah loves those who are just. He even said, when you adjudicate between two Muslims who are warring between them, who are in conflict, you should do that with justice. You should reconcile between them with justice. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Be just for Allah loves those who are just. The Prophet ﷺ said that in the day of judgment, those who are just will be on the pulpit of light on the right hand side of Allah subhanahu wa ta'ala and all his hands are right. Who are these people? He said those who do justice in judgment, who do justice among their family and who do justice in whatever they are given to handle. Muslim narrated this. The ninth is purity and purification. Allah says, Allah loves those who are pure, who purify themselves, their body, their clothes, and their environment. Wallahu yuhibbul mutahhirin. The Prophet even said that purity, purification and cleanliness is half of the faith of tahuru or of tahuru shatrul iman. Number nine and final is struggle in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala to suppress evil and to make sure that truth reigns in all aspects of life. Allah says, Allah loves those who fight in his cause as one united entity as if they are a perfect building if we are to commit ourselves to these nine things in our life, we will indeed win Allah's love and Allah will declare us as his lovers. And if that happens, then we shall be happy in our life and in the hereafter. If that happens, our reward with Allah subhanahu wa ta'ala shall be very great. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be among those who won his love by committing ourselves to these good attitudes during the period of the sacred month and even in every minute of this our temporal life. Allahumma ameen. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai kome mana neman agajinsa mana neman taimakonsa mana neman shiryarsa mana neman tsarinsa daga sharrin kawunanmu daga munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya sai shirye shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta face Allah madaukakin sarki shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzan Allah shi kamakan annabawa yana da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tabarkinsa da kyautatawa izuwa ran tashin alkiyama ya ku al'ummar musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama cewa mu ji tsoron Allah a dukkan yanayin mu a kowani lokaci ya ku musulmi wannan rana ita ce rana ta farko ranar juma'a ta farko a wannan wata mai alfarma wata cikin watanni guda uku wanda suke zuwa a masu alfarma mun kuma sani cewa kyawawan ayyuka ladansu na ƙaruwa soyayyar Allah a gare su na ƙaruwa ya bunƙasa idan aka yi su a lokuta masu falala Allah madaukakin sarki kuwa ya yi nasti a kan waɗansu abubuwa guda tara alƙur'ani mai girma cewa yana son masu su don haka ina mu da babban murya mu lizimshi mu san waɗannan ayyuka da masu yinsu mu lizimce su tsawon waɗannan kwanaki da darurruka na waɗannan watanni domin marabauta da soyayyar Allah maɗaukakin sarki duk wanda Allah ya so shi to lallai ya rabauta da babban rabo waɗannan siffofi ɗin ko ayyukan a dunkule su ne kamar haka na farko ihsani kyautata bauta tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da za ka yi ko menene kai kamar kana kallon Allah madaukakin sarki kake yi ko kuma kai kamar Allah ya ƙora maka ido kake yi perfection excellence a duk abin da za ka yi na biyu tuba komawa izuwa ga Allah madaukakin sarki da yankewa daga duk wani mummunan aiki na sabo wanda ka fada a ciki. Allah madaukakin sarki yana farin ciki da tuban bawansa sama da yadda mutumin da ya tafi daji ya manta ya batar da abin hawansa wanda ke kunshe da duk abin da ke bukata na rayuwa abincinsa abin shansa dukiyarsa da komai da komai har ya yanke kauna ya je ya kwanta ya ce bari kawai ya kwanta mutuwa ta dauke shi sam sai bacci ya dauke shi yana bude ido sai gaga komai ɗinsa ya dawo intact babu abin da ya bata a ciki bai rasa komai ba wannan kana ganin wani irin farin ciki zai shiga ciki to Allah madaukakin sarki ya fi farin ciki ya fi wannan mutumin farin ciki a duk yayin da bawa ya koma zuwa gare shi ta hanyar tuba daga mummuna da dawowa izuwa ga tafarki na shirya abu na uku tsantsanta biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana cewa ka faɗa musu in har da gaske kuke kuna son Allah to ku yi min biyayya sai Allah ya so ku kuma ya gafarta muku zunubanku annabi alayhi salatu wassalam yana cewa kowa cikin al'ummata zai shiga aljanna sai wanda ya ki suka ce ya rasulullah waye ko wanda zai ki shiga aljanna annabi ya ce duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna duk wanda ya saba mun to shine wanda ya yaki ofa na shiga aljanna abu na hudu takawa shine bin Allah da manzansa da umarninsu sau da kafa tsoron Allah kamar yadda muke faɗa da Hausa Allah madaukin sarki ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa wannan takawar Allah ya faɗa cewa takawa shine mafita daga kowane irin kunci shine abin da ke kankare kowane irin zunubi shine abin da ke janyo bawa ya samu kowane irin babban lada a wurin Allah madaukakin sarki shi yasa annabi alayhi salatu wassalam yayi umarni da ta kawa a kowane lokaci kuma yana bude kowane public address ɗinsa da jan ayoyi da suke umarni cewa a ji tsoron Allah madaukakin sarki abu na biyar jama'a shine hakuri da addu'a cikin hakuri din Allah ya ba mu labarin cewa akwai annabawa da yawa wanda suna tare da mabiya su ma da yawa wadda sun shiga hali na matsatsi da wahala amma duk abin da ya faru da su bai rauna nasu ba saboda ya faru ne da su a tafarkin Allah madaukakin sarki ba su rauni ba ba su kankan da kansu ba ba su walakanta kansu ba Allah madaukakin sarki ya ce yana san masu haƙuri ba abin da suke faɗa a irin wannan yanayin face cewa suke ya Allah gafarta mana zunubanmu gafarta mana wuce gona da muka yi cikin mu tabbatar da mu kuma ka ba mu nasara akan mutanen da suke gafarai Allah ya ce sai ya ba su ladan duniya da kyakkyawan ladan lahira kuma yana son masu kyauta ta aiki annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana hakuri haske ne da ke haskaka wa mutum hanya don cimma burinsa a duk abin da ya sanya na alkhairi a rayuwarsa abu na shida jama'a ne dogaro ga Allah maɗaukakin sarki Allah yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama ce duk lokacin da ka yi azaba kan abu to ka dogara da Allah maɗaukakin sarki ka kutsa ciki Allah maɗaukakin sarki yana son masu tawakkali tawakkali dogaro da Allah madaukakin sarki shi kadai akan biyan bukatunka wannan shine hanya ko tafarki na samun arziki na duniya da kuma kariya daga sharri a duniya da lahira annabi alayhi salatu ne cewa da za ku dogara ga Allah madaukakin sarki dogaro na gaskiya dogaro na gaskiya shine zuciyarka ta ta'allaka ga Allah kuma ka bi hanyoyin da ake bi a samun abin da kake roka a wurin Allah din ba kawai ka Allah ka zuciyarka kuma ka kibin sabubba baɗin ba annabi yake cewa da za ku dogara da Allah dogaro ta gaskiya to da ya wadata ku kamar yadda yake wadata tsuntsaye birds kamar yadda yake wadata tsuntsaye tsuntsu zai tashi daga babban nan ɗinsa kushe wasa da safe ba komai a cikinsa amma bai dawo da yamma sai ya dawo a ƙoshe duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki to duk bukatarsa sai Allah ya biya masa abu na bakwai adalci saka komai a inda ya dace a saka shi in ka yi hukunci tsakanin mutane ka yi hukunci da adalci Allah madaukakin sarki yana son masu adalci annabi alaihi salatu wassalam ya nuna mana yadda Allah ke son masu adalci da yadda zai mu'amalance su ran tashin alqiyama yake cewa masu adalci a wurin Allah madaukakin sarki ran tashi alƙiyama za su kasance a kan mimbari na haske wanda ke hannun daman Allah madaukakin sarki shi hannuwansa gaba ɗaya dama ne wakilta ya dai hiyamin su wane ne waɗannan al ya ce wanda suke yin adalci a cikin hukuncinsu wanda suke yin adalci a tsakanin iyalansu wanda suke yin adalci a duk wani abin da suka jibanta duk abin da aka ba su su yi su yi jagoranci a kai to za su yi adalci a cikin waɗannan Allah yana son su mutane na takwas da Allah yake so da aikin so su ne masu tsafta masu tsarki na zuciya da gangan jiki da tufafi da wuri Allah yana son tsafta yana son masu tsafta annabi alaihi salatu wassalam ya kai domin ya nuna mana matsayin tsafta a wannan addini yana cewa tsafta shine rabin addini kuma ka lura za ka ga duk abin da ake so ka yi na ibada sai daga cikin sharuɗinsa akwai tsarki abu na tara na ƙarshe shi ne gwagwarmaya domin ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki da tunkuɗe duk wani abu wanda yake barna duk wani abu wanda yake sabo duk wani abu wanda yake fito na fito ne da Allah madaukakin sarki wannan shine ma'anar jihadi Allah madaukakin sarki yana cewa lalle yana san masu yaki don ɗaukaka kalmarsa wanda suna yi kansu a haɗe a sahu guda kamar haɗuwa kamar yadda gini ke haɗuwa Allah madaukakin sarki yana san masu waɗannan siffofi in ko da za mu rizimshi waɗannan siffofi da gaske to za mu zanto cikin waɗanda suna son Allah Allah yana son su madalla da waɗannan za su samu farin ciki a rayuwa na duniya da lahira a rayuwarsu da lokacin mutuwarsu sannan girman matsayinsu zai ɗaukaka ya girmama a wurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu cikin waɗanda suka cancanci soyayya Allah madaukakin sarki ta hanyar lizimtar waɗannan kyawawan ɗabi'u a waɗannan watanni masu alfarma bal a kowane sakon na rayuwarmu Allahumma amin Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya ya ingata mana shugabanninmu ya ingata mana ƙasarmu ya kawar mana da duk kowane irin nau'in bala'i masu adawa da mu a ko'ina wanda suke kai mana hari Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara a kansu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata inna innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum arhamkumullah نعم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول